Assalamu alaikum jama'a barkan ku da warhaka barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin littafin sarauniya jiha wanda ne shirin Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV jama'a kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa ta yadda a duk lokacin da muka dora sabon littafi za a sanar da ku za mu ci gaba daga inda muka tsaya a littafi na biyar tun daga wannan littafi na shida ne lokacin da ne baulaki ya wani fitan kibiya ya tunka su doki barkus wanda ke tsaye a filin gasa yana ta haya gaga har yanzu ne ya da tsalle da a gaban su doki barkus ba wata wata yanzu ne baulaki ya gabza masu doki barkus sara a ka tamkar ya sare karfe haka wani sauti ya tashi takobin ta kare wani mamaki yanzu ne baulaki ya kasa aikata komai shi ko sai sadoki barkus ya sa kafa ya banke yanzu ne sai da baulaki ya yi sama ya faɗo tim jama'a suka ɗauki ihu da tafi tafi da yin bolaki ya miƙe ya share bakinsa rijini ta kura masu doki balkus ido tamkar wacin maye su doki balkus ya bushe dariya a ƙarshe ya ɗaura fuska ya kwalma ihu ya ce kai yaro ni su doki balkus na ci dubu sai ceto Lallai yau ba makawa sai na kashe ka sannan abokan tafiyar kama ba za su rayu ba su ma sai na aika su kiyama ya cika da babbaka dariya kamar mahaukaci a fasacen riyan bolaki ya kwara ihu a ƙarshe ya daka masu doki balkus tsawa yana cewa kai wawa ka sani samun galaba a farkon yaƙi ba galaba ba ce Ina daga murya ya ce lallai ka fara yaƙi da nasara sai dai kuma a ƙarshen yakin al'amari san ba zai maka kyau ba domin sai na maka kisan da sai maƙiyinka ya tausaya ma dan waɗannan kalamai na yadiyan bolaƙi sun yi matuƙar har da kasdoki barkus. inda ya kwalma ihu sannan ya zago ta kubba guda biyu ya yi kan bolaƙi a haukace inda shi ma yadiyan bolaƙi ya zara wani takobi ya afka masa da yaƙi ho ho a yi nan fa kowa ya sha mamaki domin shi kansa doki barkus ya yi mamakin jarumta yadiyan bolaƙi yadda ya kasa taɓa shi sai sai da suka ɗauka tsawon sa'a biyu suna tabulbuza amma babu wanda ya sakan yankan wani Cherokee Barkus ya fusata ya kwarare ihu ya ta karkare ya kai Baulaki wani ba hakan Sara da niyyar fille kansa. Yarima Baulaki ya kare amma tsananin karfin Sara sai da takobin ya Yarima Baulaki ta karye kafin ya wani abu din sadoki Barkus ya damke shi ya sama da shi jama'a yan kallo suka dau ihu gami da sowa inda manyan sarakuna suka rika dariya suna tafawa Cherokee Barkus ya yi kola kola da Yarima Baulaki zai maka da kasa amma sai shi ya juye da mujiya domin lokacin da Yarima Baulaki ya ci kasuwan sama sai ya daddage iya karfinsa da hannuwansa biyu ya daki tushen kunduwansa doki balkus ho ho ai tsananin masifar zafi sai da ya daina ji na wani lokaci ya ji kamar an zurkuma ya kamar an mai kibiya a cikin kunne ya kula da ihu sannan ya jifa da rain bolaki kamar biri tamkar mage haka rainbow bolaki ya dire a bisa kafafunsa yana wani mazorai ho ho al'amarin ya burge an kallo da masoya suka barke da ihu game da tsalle suna kiran sunan bolaki bolaki bolaki tabdijan ai sai su doki balkus ya fusata ya hasala एक ही बोला कि आहुक कछे यदि मा yarima bolaki ya kai min miyagun hare-hare inda zai bolaki ka zillewa yana mai da martani da wata karamar hoka baki kirin ana cikin wannan dambar wanne bolaki ya shan mashi sauki barkus ya so kamar roka a kwayar ido take idan ya fashe ya tsiyaye kar uban nan sudoki barkus ya da ihu ya yaga rigansa ya ɗore fashasshiyar idan ya ƙara ji ya auka bolaki da wani irin yaƙi na masifa turka shi ai sai ka ce yanzu ka fara wannan yaƙi inda ya takura ne bolaki ya ƙuntata shi ya toshe mishi duk wata kofar tsira tsananin masifa zai bolaki ya ji kamar ransa zai fita saboda masifan kada hare-hare a wannan dakin na doki barkus ya yanke shi har guri uku a cinya daya a fuska jini ya rika zuba a jikinsa kamar ruwa wannan lamari ya tashi hankalin bolaki inda ya wani karaji ya jefa takobinsa ya kwara ihu ya yaga rigarsa ya jefar ya wani doki barkus ya ce kai shaidani lallai sai ka mutu kuma ni ne ajalinka ya daga murya ya ce to ya ce taho ka karba da linka ku su ya hasala ya falfalo a guje ya kawo mai irin bolaki wani mugun sara mai taken ƙurin gus carab irin bolaki da muke hannunsa ya kife shi da mari ranar zafi da ƙarfin mari sai ya ɗaya ƙwayar idon na ku su ta yi waje don fai kana bige-bige jini na kurara inda irin bolaki ya zaro wani gatarin ƙarfe ya tamfatsa ma ku su tsara a tsakiyar kai ta kan ya gargaje ya tarwatse naman kan yawa a cikin sassan 'yan kallo jama'a suka sa ihu inda mata suka tsorata hankalin jaruman gasa ya tashi kawai sai wasu dakaru su goma suka yi ihu suka afka filin gasa suka afka mai rinya bolaki da sara da suka irin na ɗaukan fansa inda cikin lokaci kankani ya sada su da ajalinsu wasu kuma suka ƙara wasu kuwa suka fado filin ya daga tsalle ya fada cikinsu ya tura su kiyama al'amarin ya lalace tsarin gasa ta lalace inda gungun jarumai suka rika afka mai rinya bolaki shi kuma yana tura su lahiya lahira kai ya aiko da abin ya munana kisan ya kazanta jini ya rika feshi ko ina kwadam sai aka ji an saki wani ihu mai raba kwanya ihu mai na ragwaye ihu mai sa mata fitsari a bujansu kawai sai wani sharbeben jarumi ya bayyana kyakkyawa ne yana sanye da hular karfe mai kalkali yana rike da wani farin gatari jikinsa babu riga murɗaɗɗen ƙato ne ko ina na jikinsa a murɗe yake a fusace tunkari filin gasa yana wani huci kamar bakin maciji inda 'yan kallo suka barke da ihu da tafi suna kiran sunan wannan jarumin da ya bayyana mai cike da ƙwarjini da ban tsoro suna cewa shurek shurek shurek a fusace shurek ya da ihu ya falfala a guje tunkari filin gasa dan gari shi mai rin bolaki ya kasa daurewa sai ya barka ihu ya yi kan shirek yana ruri suka haɗu jirage ke kas haɗuwan takubba yaƙi mai tada hankali ya kullu suka shiga farautar junansu tabbas ƙarfinsu ya zo ɗaya kwadam sai aka ji an kula da wani sakarin ihu a sayarin samaniya baki ɗaya jama'a suka ɗaga kawunan sama domin ganin me ke shirin faruwa dan ai sai jama'a suka yi toraye da wasu makama kan angule guda takwas sun yi ƙasa za su dudo a filin gasa kayya su doki a shirafe kwalma ihu ya ce abokai tsinanniyar fa ta iso a tare suka miƙe game da zaga ta kubba lokacin da lokacin da manya-manyan angulai guda takwas suka bayyana a sararin samaniya a yayin da ya nemi bola ƙila sadoki shirya suke tsakiyar dambalwa sai sadoki a shirya fai da iya ihu sannan ya ce abokai ku shirya shirin yaƙi tsinanniyar ta bayyana a tare jaruma shamsu zama dubu uban tafiya yarima safwan suka zaga ta kubba suka nufi filin gasa a guje suna ruri suka fada cikin filin gasa kayya a lokacin ne angulan nan takwas suka dira a filin gasan amma sai suka rikide suka zama wasu murza murzan mata kyawawa cikin bukakin kaya da damara ta baki matan irinsu ɗaya bambanci ba bambanci nan fa aka fara kallon kallo kankace haka yaƙi ya sarge a su mai tada hankali aka shiga musayin takubba tamkar aljannu dukkan suka kai ma juna mugun sara inda shi kansa sarge shirak dole ya afka bakin dole ya afkan a bakin matan nan da yaƙi sadauki a shi ta wasu mata guda biyu inda suka kai ruwa rana inda matan suka zame mai alaƙaƙai suka tura suka takuka shi suna kai masa sara a tare cikin zafin nama irin na walƙiya haka ne suka rikita shi har suka yanke shi a cinya lokaci guda tsananin zafi da zogi sai da sadauki a shi kwalma ihu ya gyara rikon takobinsa ya kare ma 'yan matan nan kallo inda suka fashe mar da dariya wannan lamari ne ya ƙona zuciyar ashiraf ya kwalma ihu ya fada musu su da yaƙi irin na ɗaukan fansa su ma suka faɗa masa a wannan karan lissafi ya canza domin tunin ashraf ya rikita su ya ruɗa su da miyagun da miyagun tsara da suka ya takura su ya ruɗa su ya toshe musu duk wata ƙofar tsira har suka kasa tare halharin da yake kawo musu ya shammaci ɗaya ya ya maka mata kaifin takobi a kafaɗa. tuni ya fille kafadanta ta fada ƙasa ta tana ihu ya soka mata tsirin takobi ya ya suka mata tsinin takobi ya sa kafa ya banke ta ta yi sama ta faɗo matacciya sauran matan suka kalma ihu inda suka kara azama da buɗe masu tsaloki a shirar kofofin masifa kan babu wanda ba su mai mummunan rauni ba inda a shirar ya kara kashe mata biyu haka ita ma jihar mashin sira ta tura biyu kiyama inda rima safuwan ya soke ɗaya da tsinin mashi sai dai ya rage saura mace ɗaya dan ƙari ai kowa ta ga an kashe yan uwanta baki ɗaya sai ta da wani sakaran ihu wanda ya rikita filin gasan sannan ta yi wani rukuki ƙasa ta yi girgiza jama'a suka tsorata suka ɗauka sama ne za ta rikito ko ko ƙasa ce za ta rubta kai ya ai sai mutane suka fara guje-guje da ibace-ibace domin neman gudun tsira matan nan ta ci gaba da cika tana baɗewa tana kumbura tana sacewa tamkar wata aljana ta kurara ihu wanda sai da jama'a suka tsaya ci suka kasa motsawa bisa tilas suka mai da hankalinsu idanuwansu zuwa kallon filin gasa matan nan ta kare mai riyan bola'i dauki a shirab yarima safwan madugu uban tafiya da kuma jaruma Mashin, ta ce kai tsinannu lallai kuma shaidanu ne kuma kuma kuma jarumai ne amma yau zan kure muku jagantarku kawai sai ta kurmuɗu ta ce kai ƙananan jarumai ku taho in ba ku rikinku a tare kuma a lokaci guda suka afka mata da miyagun hare-hare ba ƙaƙƙautawa ta ko'ina suke kai mata saka da suka amma ita ɗaya ta riƙa karewa cikin ƙwarewa da wani bajinta sai da aka ɗauki tsawon sa'a guda ana baƙin gumuzu suna kai mata saka da suka tana karewa kawai sai karewa kawai take yi ba tare da ta mai musu da martani ba a wannan bakin yaƙi na su a shirabishin mace matar ya karta mata takobi a baya ya tsaga mata baya ta kwalma ihu ta fusata ta fara mai da martani to fa a wannan takin lissafi ya canza domin sai da matan nan ta rikita su da miyagun da miyagun kai sara da suka inda ta sami wasu yankan su jini ya rika zuba a jikunansu suka ja baya matar ta bushe da dariya a ƙarƙe ta ɗora fuska ta ce kai tsinannu kun hassala sarauniya jiha kuma duk sai na kashe ku domin ɗaukan fasan jin da kuka fitan min kar uba ai jin ta ambacewa ita ce sarauniya jiha ta nasara kuna da 'yan kallo suka tarwaɗe sai fili ya zamo daga su sai ita aka tare suka ƙara afka mata inda ta soka mai riyan bolaki kobi a ciki ta sa kafa ta banke shi a fusace madugu ya kawo mata saga ta sa kafa ta make shi ya yi baya ta daka tsalle ta soka mata kobi a kirje ya baje a ƙasa a lokaci guda ta soke rima safwan kuma ta karta ma jihar mashin sira sara a wuya take suka zube ƙasa a galabaice ta kawo masu doki a shirafa wani bahagon saga da ƙere kauce amma duk da haka sai da ta yanke shi a dantsansa ya ɓarka ihu jini ya feshi ta kece dariya su doki a shirafa ya ya daka mata tsawa ya ce ke tsinanniya lalle kin fama min tsohon ciwo kuma yanzu zaki mutu ya yi tsawa ya ce kai abokai ku mance ta zafin ciwon da tsinanni nan ta ji muku yanzu ku tuno yaudara da cin amana da ta muku a baya ta sanya ku cikin tashin hankali masifa ku tashi domin soke ku na shekaru masu yawa a kanta kai ya ai baki ɗayan sai suka rika tuno da masifan da sarauniya jiha ta jefa su a tare kuma a lokaci guda suka miƙe game da kwararren ihu suka yi kanta da mugun nufi ita ma ta afka musu to fa a wannan karan lissafi ya canza domin dukkansu babu wanda bai mata yanka uku uku ba suka yi mata jina-jina amma a haka tana kai musu mugun sara ta ko'ina inan ne ta fuskanci ran yan maza ya ɓaci kuma komai na iya faruwa ko sai ta rikida ta zama wata yar katuwar macija rika huro wata iska mai tsananin karfi daga cikin bakinta inda iskan ta rika sokan ta rika sunkutan tana wurgi da su kamar takarda a haka suka miƙe suka kwarara ihu suna karanto tilasman tsafi suke to suka keto ta cikin iskan nan sai ta rufe bakinta iskan ta ɗauke ta saɓi wasu kalaman sulƙulle kawai sai wakin matan da aka kashe suka taru a guri guda kamar walƙiya ta jira a gaban su ɗauki shirek ta yi masa wani wawan duka ya baje a su mamme ta sa hannu ta zara hular ƙarfen kansa ta falla a guje ta dafa wakin matan su matan nan sai riyan baulaki suka kwara ihu suka yi kanta amma sun makara tunin ta sama ta lulaka ta bace cikin gajimare su zo kishi zaka ta karkare ya kwara ihu yana kallon sama tabbas hulansa yake bege lokacin da sarauniya jiha ta yi sama ta bace a cikin gajimare sai su dauki shirek ya daddage ko ala ihu sannan ya fashe da kuka mai tsanani yayin da doki ashraf jaruma shamsira yarima safwan da yarima bolaki sai kewaye shi suna kallon sa a ashraf ya dafa kafaɗan sai ya ce ya kai shirek lalle ka sani kukan maza bala'i ne sarauniya jiha ta sace ma hular da ka sha wahala kafin ka mallake ta sai da ka kusa mutuwa a kanta to me ya kamata ka yi yanzu shirek ya ce me zan yi tunda duk duniya babu wanda ya san fadar sarauniya jiha mutum ko aljan babu mai iya ba da labarin sarauniya jiha sadoki ashraf ce amma ka yadda akwai fadarta a wannan duniya shirake ce na yadda sai riyan bolaki ya dafa kafadan shirake ce ka sani sarauniya jiha ta yaudare ni ta raba ni da kan gunkin da muke bauta ma wanda aka sana'anta shi da ɗanyen zinari sannan ta yaudare ya rima safuwan ta raba ci da sandar da sandar jama'ar sa suka yi imani da ita cewa ita ce maganin kowace matsala sannan ta riba ce rima lalwan har yi sanadiyar salwantar takobin jaruma shamsira shi ko madugu da kankan dan fashi ne ga karaba dau kuma magallabin maza amma da ya karo da a ashirab ya ji maza sai ya sallama ya ya zubar da makamansa ya koma cikin mu ya rebo ce ka sani ya kai shirek gaba da gaba mu muna ƙarƙashin jagorancin sadauki ashraf ne kuma muna haɗa tawaga ce ta ɗaukan fansa lalle mun yi rantsuwa da iyayenmu kuma mun rantse da bautan mu duk inda fadar sarauniya ya haike sai mun bankaɗo shi kuma sai mun yaƙe ta mun ɗauko abubuwan da ta raba mu da su bisa zalunci zumbu shi ya ke miƙe ya zaga takobi ya ce Ina rantsuwa da mahaifina wanda shine na gaji hular karfe mai daraja a wurinsa, ina za ku shiga ruwa, wuta ko ƙorami, kai ko da za ku tunkari fadar sarki Shamharu da yaƙi, to ni ma ina tare da ku a wannan garin suka kwana uku domin jiyyar jikinsu sannan suka kara ga suka nufi tekun Bahar Jaludu domin su haure ta cikinta su tunkari Aljeriyar waƙi waki domin su samo ganyen Shaidatul Mubaraka. Shi ma sai mazaidu da magani su kai da kurkun duhu ko sadauki da yanin zai warke daga cutar haukan da ta same shi tafiya suke cikin sassarfa a dawakan suna tafi suna hirar rikice-rikicen duniya tsawon kwanaki bakwai suka ɗauka suna raɗa da koramu har har suka isa tekun bahar jaluda sai suka tarar da wata katuwar rundunar ta mazaje suna sauke kaya a wani katon jirgin ruwa tun daga nesa dauki a shafe ce da kyau abokai mun zo a daidai za mu samu babban jirgi da zai kwashe mu muna da wakan mu amma fa sai an da jini mashin shamsir da ce me zai sa mu zubar da jini kawai mu roƙe su su haure da mu ko da biyan su nema sai mu yi ko kuma su siyan mun da jirgin baki daya ko da jin kalaman shamsira sai ashraf ya bushe dariya ce ina uwar mazaje ki sani su wa'annan mutane sun kasance wasu murdaddu ne ba sa yarda da kowa kuma ba sa taimakon kowa shi yasa ma suka yi nesa da mutane suna zaune ne a wadin kuram wani yanki ne mai matukar hadari daji ne wanda ke cike da miyagun halittu aljanu da dabbobi masu matukar hadari to su waɗannan mutane da kira yarmawa a can suke zaune ba sa barin wani kabila ya ra'a'ra cikin birnin su komai karfinsa sa komai komai littafinsa to sai sun kashe shi babban sana'ar su kenan su kawo fatan namun dajin da suka kashe man su kawo fatan namun dajin da suka kashe wa manyan sarakuna su saya su koma yankin su kuma ba kuɗi ake ba su ba a'a ana yin ba ni gishiri in ba kamanda ne in kana son fata to sai ka kawo musu wani abu da su ma suke so wannan shine labarin su yarima safwan ya ce ya shugaba a maimakon mu kwaci jirgin mai zai sa ba za mu kera namu ba iya dan ni kwanaki bakwai mun sana'anta babban jirgin ruwa sadauki a ya murmushi ya ce kai duba a fadin dajin nan gaba daya kai yarima lallai ba za ka ga wata itaciya da ta kai ɗayin takobi ba a wannan daji to a lokacin ne ba suka yi duba ga ilahirin dajin a sai suka sha mamaki domin dajin ba wata babban itaciya hasali ma tsirrai ne kanana a wannan yanki suka cika da mamaki sai su dauki a shafe ce abu biyu ne kawai abokaina ko dai kabilun yalmuwa su dauke mu a jirgin su ko kuma mu kwaci jirgin da karfin takobi sannan ku sani ko da mun raba su da rabu da su lafiya to fa a gaba dole ne mu gabza yaki domin ya zama wajibi a gare mu mu rada cikin birnin su mu isa kurkukun su da mu kwaci gimbiya su wai da yar mutuwa yare bolaki ya ce wace ce ita kuma laifin mai ta aikata musu waɗannan ta aikata ma waɗannan kabilu wanda suka tsare ta abubuwan su su doki a shafe ce zan baku labari a yayin da muka tare a yayin da muka tekun bahar jaluda yanzu dai mutum kare da mamman mutanen can lokacin da suka sa bakin tekun sai shugaban ƙabilun nan ya daka mun tsawa ya ce kai ina kuke tunkara shin kun zo ku kulla kasuwanci da mu ko ko mutuwa kuke nema Ashraf ya ce a'a mu muna neman taimako ne a wajen ku Shugaban kabilun mai suna Dirza ya rabka ihu game da duka masu doki Ashraf tsawa ya ce kai wawa lalle kada ka fita komai a gare mu. Kawai ka juya kai da abokanka hakan ne zai baku damar ci gaba da rayuwa. Ashraf ya murmushi ya ce kai hakuri dole na cikin biyu a yi daya. ko dai ku taimake mu ku ɗauke mu ku tsallake da mu tekun nan ko kuma ƙosa jirgin baki ɗaya dan ƙari ai sai shugaba dai zai kura da ihu ya zaga takobi ya masu doki a shafe ce ba makawa kai da jama'a ka sai kun mutu tabbas kun yi shishigi a cikin lamarin mu amma kaf amma kaifin takobin mu su ne za su ganar da ku zunuban ku yadda bolaki ya ce a'a fa shugaba dirza mu ba mu nufin ku da yaƙi kawai so muke ku taimake mu mu shiga jirgin ku mu tsallake ruwan nan daga nan sai mu tafiyan mu ma ku yi tafiyar ku ho ho ai waɗannan kalamai ne riyan bolaki sai suka zamo kamar yayye fama shugaba da ruwan zafi sai ya da ihu ya yi tsawa ga jama'a sai ce kai mazaje ku sanya takubban ku ku sanya takubbanku ku ku sanya kaifin takubbanku ku saro min kawunan yaran nan baki daya domin in kai masarki garda'u kawunan a matsayin tsaraba ho ho suka zaga takubba To jama'a anan za mu dakata a cikin wannan littafi littafin sarauniya jiha littafi na shida wanda ne shirai Usman ke karanto muku a tashar Hausa Nobel TV. Jama'a a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa yadda za a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi mun bar ku lafiya.